بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو أصبت منا أوكو قوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan uku mai meladiya shekara ta uku muna cikin suratul hajj jiya mun fara aya ta farko kuma sai lokaci ya yi halinsa ya muka tsaye a kanta ce za mu tashi aya ta biyu يوم ترونها تسهل كل مرضعة أما أرضعت بسم الله منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يكفيك أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى كيف تنام عبد الله الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ce yau mata ha ai yau mata ha. wato alkiyama kenan Allah ce ranar da tashin kiyama za ta tsaya mutane su ganta da su saboda cancanjawan abubuwa komi zai canja a ranar a lokacin Allah ya ce tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at da jariri zai sa bakinsa yana tsotson maman ma'aikiyarsa a lokacin to za ta jefar da shi ta yi ta kanta wata da kullu za ta hamlin hamlaha idan mace tana da ciki a ranan ko da watannin aihuwanta da yi ba za ta aihu saboda musiban wannan ranar saboda komai zai canja Allah ya ce wataran nasa su kara za ka ga mutane sun fita hayyacinsu ba hankali a jikinsu kai ka ce ma sun sha abun maye ne suka haukace saboda musibin wannan rana saboda komai zai canja sai Allah ya karin bayani ce a'a wa hum bi sukara ba abun maye suka sha ba ba giya suka sha ba ba wani abu mai kawo da hankali suka sha ba amma me ya faru walakin azaballahi shadid azaban Allah ne kawai ta tsawaita a ranan. azaba ne shi dan adam idan ya ga azaba to hankalinsa yakan tashi yakan zama kamar mahaukaci yakan rasa hankalinsa in ya ga fitina to fitinan ranar tashin kiyama za ta mai da mutane kamar mahaukata kowa zai birkice kowa zai shiga rudu ai ta kaiwa da kawowa ba gurin gudu ba inda mutum zai je ka yi busa ta farko kowa zai mutu wadda bai mutu ba kowa zai mutu a ranar in aka sake busa ta biyu kuma kowa zai tashi tun daga farkon halitta har ta, kowa zai tashi kamar yadda an yi ruwa ƙasa ta kumbura ciyawa da sauran tsiro sukan fito daga cikin ƙasa to haka idan an yi wannan busa ta biyun kowa zai fito daga cikin ƙasa ci gaba minan الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد الله يتدد مصيبا وانا رانا musiban wannan da tashin hankalin da ke ciki amma duk da haka ko waɗansu mutane wadda ba sa tsoron Allah ba sa tunanin wannan rana ɗin yujadilu fillahi da gairi ilmin zai ɗauka yana jayayya game da al'amarin Allah da siffofinsa da wahadaniyarsa da kaɗaitarsa har ya jingina ma Allah ɗa ba ilimi a cikin wannan ka ce Allah yana da ɗa ko yana da mata wannan jayayya ne bisa ƙarya bisa ɓata wa ma yan bagilin ne. an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi Atin rahman illa illa atir rahman abda da wadda ke cikin sama da wadda ke cikin ƙasa zai zo wurin Allah shi kadai yana bawa bawa ba ɗa ba ba ɗa ba Allah bai da ɗa aminan nasu man yi fillahi bigayri ilmin mutane suna jayayya game da al'amarin Allah suna kawo ra'ayi suna maganganu na jahilci bigayri ilmin ba tare da wani ilimi ingantacce sahihi ba babu littafi ba su da takaddu son zuciya kai wa yattabi shaitanin marit ai mutamarrit hanyar ma da yake bi yake wannan jayayya din hanyoyi ne na shaidan shaidan kuma dama dan tawaye ne shaidan dan tawaye ne ya yi tawaye ma Allah ya ƙi bautansa ya bujire masa to duk wanda ya tawaye ma Allah a duniya da aka samu yana bin shedan ne shedan ne malaminsa shedan ne jagoransa shedan ne lidansa shedan ne ubangidansa kuma in ya bi shi zai kai shi wuta duk wanda ya bi shedan zai kai shi wuta ci gaba كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أي قد الله Allah ya hukunta ya yi hukunci يا تبتر annahu lallai manta wallahu wanda ya bi shaidan ya zama shaidan ne waliyinsa ya zama shaidan ne abun koyinsa to fa annahu yudilluhu lallai ko shaidan zai batar da shi tabbas shaidan zai batar da shi wa ya hadihi zai shiryar da shi zuwa ga munanan ayyuka wanda za su kai shi wuta duk wanda bi shaidan shaidan zai shirya da shi hanyar bata hanyar dalala wannan da dalilin bin wannan mummunan hanyar kuma shi zai kai shi wuta ta sa'ir wuta wurarriya Allah ka tsare mu haka nan mabiya shaidan wadda suke jin wahayinsa suke bin umarninsa suke saba ma Allah to su sani sun kama hanyar zuwa wuta ne sun kama hanyar zuwa wuta in ba sun tuba sun dawo ba to ba su da madakata ba su da tasha sai wuta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka samu hanyar manzon Allah za mu bi ba ku kutuwatin shaitan ba ba hanyar shaitan ba yawa shaitan ba waliyin mu bane ba majidincin mu bane ba abin bin mu bane ba abin koyin mu bane shaitan abin koyin kafirai ne ci gaba يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم كسلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله يتشي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الغل الأمري ila arzalil umri likai la alama min ba'di ilmin shai'a. wa tara al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al a hatazzat wa rabat wa batar min kulle zaujin bahij Allah ya ce ya ku mutane idan kun kasance kuna kokonto kuna shakka game da cewa ba za ku mutu a tashe ku ba har kuna kokonto ko kuna shakka har wasu ma suna karyatawa suna ce ai dubbai miliyoyi sun mutu har yanzu ba tashe su ba sun zama ƙasa sun zama ƙashi sun digirgije waye isa ya tashe su a sakamakon haka suke karyata tashin kiyama suka ce rayuwar nan kwaya ɗaya ce in an yi ta shi kenan ba wata rayuwa zuwa wurin su rayuwar duniya kawai an halice ka ne ka zo ka yi sharholiyarka ka yi abin da ka ga dama har zuwa ƙarshen kwanan ka in ka mutu to takurin kusa ba wani abu anya hmm, laraba mu da kafurci shi ne Allah yake ce to idan kun kasance kuna kokonto kuna shakka game da cewa ba za ku mutu a tashe ku ba ko za ku mutu a tashe ku shi lalace ku gashi fa inna khalaqnakum min turabin ai da Allah ce ni na halice ku farko daga ƙasa annabi adam daga ƙasa ne ai da babu shi da babu shi aka halice shi in da babu shi aka halice shi a sake mai da shi kuma bayan ya halaka me mai wahala a ciki idan halittar farko da yi wahala ba maimaita ta ne zai wahala wanda ya kirkiro mota ya sake yin wata mota din irinta da ya kirkiro mai wahala ciki ai kirkiro wanda farko shine wahalan wanda ya kirkiro mashin ana hawa bai gani wurin kowa ba ya kirkiro kuma ya sake kwaikwayon abin da shi ya kirkiro ya sake yin irinsa shine wahala Allah da ya halicce ka bai kwaikwaya wurin kowa ba ya yi ka kuma ka mutu ya sake mai da kai shine wahala in ba kafiri ba da musu da shakka Allah ce ni na da ce ku daga ƙasa da babu ku da na da adam daga ƙasa ne bayan daga ƙasa din na suma min nutufatin na ci gaba da halittan ku daga digon maniyi digon maniyi maniyi din nan ya zauna na dan wani lokaci curarre min alaqatin ya zama tsoka curarriya a ya zama gudan jini bayan ya zama gudan jini curarre sun wamin burgatin daga cikin jini curarren aka halicci tsoka ya zama tsoka tsokan nan mukhallaqatin wa gairu mukhallaqatin tsokan nan akwai da samu ta siffar mutum in ana so a halitta wata kuma ba da siffa mata samu ta siffar mutum ba sai ya yi barinsa shikenan ya yi barinsa tun ma kafin ma ya sa masa suran mutum a masa hannu a masa kafa a masa idanu a masa hanci a masa baki tun yana curan sai matan ta yi barinsa ta zubar da shi kenan, in kuma Allah yana so ya zama mutum sai a yi masa kayi a masa kafa a kayin nan a fitar da idanu a fitar da hanci a fitar da baki a fitar da kunne sauran jiki kuma a fitar da hannu a fitar da kafa a nan kuma ya zauna <coughs> a cikin mahaifar har zuwa watannin da Allah ya nufa na haife shi wani wata shida wani bakwai wani tara wani goma wani sha ɗaya akwai mai zama ma shekara biyu akwai mai zama ma shekara uku akwai mai zama ma shekara biyar kamun haife shi duk wani ana samu amma dai mafi rinjaye da aka fi sani wata tara amma ba shi ne kawai ba ana haihuwar mutum ƙasa da haka ana haihuwar mutum sama da haka amma dai mafi rinjaye dai wata tara aka sani to wai wanda yi wannan kuma shi ne <laughs> me zai ba shi wahala wajen sake ta da mutane da ka lace wani kirri fil arhami ma na sha wadda muke so ya zama mutum sai mu tabbatar da shi a ma'aifa ba da yi barinsa ba ba da yi sa ba ya zauna cikin cikin ma'aifiyarsa a ma'aifarta har ya gama cika halittansa yana ci yana sha ta jikinta an ranar aihuwa ya zo duniya kuma buɗe masa baki wani kyanar zai arhami ma na sha Allah ce muna tabbatar da wanda muke so rai a cikin ma'aifa din wanda muka ga dama wanda ba ga dama ba fa ta yi ɓarinsa. tun yana ɗan tayinsa Allah ya ce sun mani khurijukum tsifilan idan lokacin aihuwanku ya yi sai mu fitar da ku kuna jariri mahaifiyar ta haife shi jariri yana kuka thumma litablugu ashuddakum wadda muka so mu bashi rayu har ya balaga ya kai ƙarshen sa wadda kuma ba mu so ba wa minkum man yutawaffa tun yana yaro ma sai ya mutu tun yana yaro wani ya mutu shekara ɗaya, wani ma ranar da aka haife shi zai mutu wani shekara biyu wani shekara uku wani sai ya shekara goma ya mutu wani sai ya shekara ishirin kowa da yadda aka ɗiba masa kuma ba dai ƙetara ba Allah ce kai wa minkum man yuraddu ila arzalil umri akwai wanda za mu raya shi tsayi har ya zama tsoho tukuf bayan ya zama tsoho tukuf hankalinsa ma ya tafi ya dawo kamar yaro kuma shekara ɗari ɗari da goma ɗari da ishirin ya zama kaya ma iyalansa shi ba sai ana rarrashinsa irin wannan lokaci irin wannan yanayi ne mazala ke neman tsari kan rayuwarsa ta kai ya eh, tsohon da har hankalinsa zai fita ya za mazala yana da shekara 63 ya mutu Wani kuma ni rabbi ila arzalar umri a kodin dama da shi mafi kankancin rayuwa kominsa ya birkice ya rikice zai yin fitsari a jikinsa zai yin kashi a jikinsa komai zai iya yi arzalin umar kenan likai la ya alama min ba da ilimin shai'a bayan da yana da ilimi yana da hikima yana son komai daga kuma ya zo ya birkice sai birkicewa to da dan adam yake Allah ya ce wataral da hamidatan ayyabi satan hamidatan ayyabi satan zaka kasa tana bushe a yanzu kenan yanzu ba ƙasa ta bushe ba rani tana bushe amma in damuna ta zo fa'iza an zarna alaihal ma'a tazzat idan muka saukar mata da ruwa sai ta yi motsi ta girgiza in ruwan ya shiga cikinta da iska ya ta kumbura idan ta kumbura mai take yi wara ba ta ɗauki ciki ita ƙasar ta kumbura wa ambatat min kulli bai shi ga ta fitar da tsirrai kaga ta zama koriya shar abin sha'awa abin sha'awa ko ina ka gani tsiro abinci abincin shi ma ibitotun yana karami bayi da kara ya zo yi kara ya yi gaba bayan ya yi gaba ya zo fitar da kai bayan ya fitar da kai ya yi kwaya bayan ya yi kwaya kwayan nan su nuna bayan sun nuna sai karan ya zo ya bushe ya zama karmami ko a girbe ko kar a girbe haka zai fadi da kansa kamar da kai ba mutum haka zai ka taso tun ba ka iya tafiya ka fara miƙewa bayan ka fara miƙewa ka fara tafiya tun ba ka gudu ka fara gudu tun kana da ƙarfin ka ƙarfin ya ƙare ka zo ka lankwashe kana tafiya da sanda to shikenan wata rana ma ba za ka iya tashi ba haka Allah ke buga misali da rayuwar duniya da tsoro. Eh, wa ba batar min kulli zaujin bahij eh ga yana ta fitar da nau'i eh, kala kala kasa guda ruwa guda amma kuma abincin daban-daban taste ɗinsa ɗanɗanansa daban wani mai zaƙi wani mai bauri wani mai tsani gashi nan dai kasa guda ruwa guda haka Allah ke ikonsa haka Allah ke ikonsa yadda ga mu ƴaƴan Adam ne dukan mu amma wani baki wani fari wani dogo wani gajere wani mai hakuri wani marar hakuri wani mai tsoro wani baya da tsoro wani barawo wani mutumin kirki wani mumini wani kafiri wani munafiki wani mushiriki wani annanimi wani magulmumci ga sunan dai kala-kala haka ake Allah ka samu cikin bayanka na kwarai. shiga ba malam. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير Allah ce wancan abin nan da ya wuce aka faɗa na halittar mutum da fitar da tsirrai bayan an yi ruwa ƙasa ta kumbura wannan Allah ce yana gaya muku ne kusan cefa shi ne Allah na gaskiya a don ba shi ba waye haka ku gaya mana duniya wadda taɓa yadda ya mashi ya yi har fir'auna da ya yi ce shi Allah ne ya taɓa ce shi yake saukar da ruwa ya taɓa ce shi ke fitar da tsirrai ya taɓa ce shi halittar mutum to zalika bi anna Allah wal aqdam kusa Allah shine na gaskiya shine abun bauta duk wani bayan Allah ƙarya ne ba wani Allah sai Allah yawwa wa wuyi yuhil mauta ku sani shi ke raye mutattu shi Allah wa annahu wala kulli shi gari kuma yana da iko akan komai komai Allah yana da iko kan mala'iku ne kan aljanu ne kan mutane ne kan dabbobi ne kan kwari ne duk Allah yana da iko a akai shi yake sarrafa su yake jujjuya su yadda ya ga dama ya kashe wanda yake so ya raya wanda yake so ya azurta wanda yake so ya talauta wanda yake so ya ba da lafiya ma wanda yake so ya sa lafiya ga wanda ya ga dama ba kuma wanda ya sace masa don me la muhaqqiba li hukumi in hukunci ya zauna ba wanda ya isa amma duk duniya nan ba wanda ya sai hukunci ya ce ba za a ja da shi ba ko shugaban kasa ko gwamna in ya hukunci akwai wanda zai ce bai yadda ba ba daidai ba ne amma Allah ba a ce ba a yadda ba a yawan kace baka yi da baka wace kasa za ka shiga kasa da kake kanta tawane ne tawaye abincin da kake ci nawaye ruwan da kake sha nawaye kayan da kake sakawa nawaye abun hawan da kake hawa nawaye idan ma da kake kallo nawaye makashi sadaka Allah shine abun bautawa na gaskiya la ilaha illahu ci gaba وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور nawa ya shafi ayoyi guda biyu da ta bakwai ya ba ta bakwai ba ta shida wa'anna sa'ata atiyatun larai ba fi ha na'am wa'anna allaha ya da'a sunan fil kubo allah ce to ku sani ku sani wa'anna sa'ata atiyatun larai ba fi ha ku sani tashin kiyama za ta zo kuma ba kokonto kwanto ba kafirai suna shakka ba wa in kuntum fi raibin min al-ba'si ba suna kokonto ba to shine bayan Allah ya ba da labarin halittar mutum da yadda yake da karshen sa da ruwa da tsiro sai ce to ku sani wa annas sa'ata lalle tashin kiyama atiyatun tabbas za ta zo kuma larai raiba fiha ba kokonto ba shakka wa anna Allah ya basu man fil duk wanda yake cikin kabari Allah zai tada shi duk wanda ke cikin kabari in ya shekara biliyan dubu a ciki zai tashi zai tashi eh, ana busa ta biyun nan dole ya miƙe ya tafi wajen awon aiki a auna masa aikinsa dai a duniya da kyakkyawa da mummuna da kyakkyawa da mummuna kuma za a nuna mutum za a saka masa wa mai yi amal miskalar zarratin خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ko mun kankantan aikin da za a nuna maka kuma za a saka maka na alheri haka nan ma na sharri ko mun kankantansa in dai ba an maka gafara ba ba a share shi daga littafin aikinka ba za a nuna maka kuma za maka sakamako amma idan Allah ya yafe maka sakamakon tuban da kai ko wani aikin alheri da kai to ba za ka gan shi ba ba za ka gan shi an shafe shi wannan rahama ce ta Allah kyakkyawan aiki ba a shafewa amma mummunan aiki ana shafewa ci gaba malam ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تركاجي كمدو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ce daga cikin mutane ba duka ba akwai wanda ke ɗora jayayya game da al'amarin Allah babu ilimi babu wata shirya tare da shi babu wani littafi na ilimi da ke karanta haka kawai da ka shiga cikin gari yanzu ka ji ba ma kafirai ba musulmi ma shiga cikin gari ka ji yanzu ka samu wata maciya wajen matattara in ka ji suna maganan addini ka ji irin jahilcin da yake fita a bakinsu da ka ba littafi ba shirya haka kawai ai kaza yayi kaza kaza yayi kaza ina littafi babu ina ka karanto babu wani makaranta ka je karatun addini babu malaman ka nawa ne na addini babu haka kawai ka tsoma baki idan likitoci a asibiti gurin ɗinsu ƙungiyarsu sun zauna suna tattauna kan wata cuta za a yi aiki ko ba za a yi ba za ka sa baki? za ka sa baki? wato musulunci ne zama abin banza ko kowane ɗan iska sai sa baki ko? saboda kuma da addini abin banza ko? abin da aka aiko annabi guda da kuma littafi shi kansa manzo Allah ba haka ya zo sai da zo da littafi da hujja gashi nan ana karanta amma kai kawai ka zauna a maciyar ku saboda kai dan iska ne har kana magana addini kai Allah waɗannan mutane za su sha wuta ka kyale su Allah ya wasa ne da addini wanda ba malami bai sa baki me yana ka kai a ciki me shafe ka yanzu lauyoyi wanda suka karanta shari'a ta bature ba ta Allah ba suka sa wannan bakaken kayan nasu suka shaƙe wuyansu suka je kotu na majistare ko na high court akan wani kes wannan ya tashi yi magana ya zauna wancan ya tashi yi magana ya zauna da yanzu Allah malar tukur kai ba za ka tashi ka yi magana ka ce nuna yana ta cewa Wata sai wa addini ko Shi ne zama wasa ya zama banza kowane sha-sha-sha sai sa baki ga suna gani har irin a ah, watsa labarai irin su facebook su youtube ganin ya ga jahilai suna magana addini a cike har ma za su iya jojiman su ce wane ne malam wane ne da gaskiya malam wane bai da gaskiya ai wane malam ne mai ilimi wane bai da ilimi a'a to ke ka san wane yana da gaskiya wane bai da gaskiya me ma'auninka me ma'auninka ma'aunin gane mai gaskiya ko marar gaskiya ilimi to baka da shi ma'aunin gane wani yana da ilimi ko bai da ilimi sai kana da ilimin dan mai ilimi shi san mai ilimi in baka da ilimi baka sanin baka ilimi akalla kafin ka gano wani yana da ilimi ko bai da ilimi sai kun zama akalla ko ku daidaita da shi a ilimin ko maka fi shi to shi na gane yana da ilimi kama yanzu mutane ina har aunawa suke ai wannan shine wani wani ya fi ya fi wani ilimi ya kai ka san ya fi shi me ma'aunin ka me nin ka ra'ayi ko wanda kai ko wani baiti na wani kafirin balarabe a zamanin jahiliya aka aka jawo maka aka ce maka aya ce zaka yi cewa eh sadaqallahu alazim kuma har kai da kake cewa ne yana da ilimi wani bai da ilimi ko saboda baka da kunya Allah jahilai don Allah ku ja ki ku yi shiru ku rufa kanku asiri magana addini ba naka bane kai in wani abu ya shiga maka duhu ka tambayi malami kamar da Allah ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu kawai in wani abu na addini ya taso maka tambayi malami ya ga maka hukunci sallah ne azumi ne haji ne zakka ne jihadi ne sada zumunci ne saye da sayarwa ne mu'amala ne tambayi malami ya ga maka hukuncin Allah iyakan abin da aka ce kai kenan amma kai ka rika tattaunawa to wallahi ka zama dan kirinki ka zama dan kirinki kuma kai mabarnaci ne Allah ya sawaka fa minan nas ya cikin mutane man yujadilu fillah akwai mujahiya ga al'amarin Allah bi gairi ilimin ba da ilimi ba wala hudan ba da shari'a ba wala kitabin munir ba wani tabi da yake haskaka masa hanya shine kitabun munir bai da tabi da haskaka masa hanya abu kaza daidai ne ko ba daidai bane bai da shi duhu dilim dilim kuma yana magana addini Allah ka shirye mu ci gaba malam ثانية عطفه ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أيوة كاجي sani ya tafi liyudilla an sabilillahi sai la ce lahu fi dunya khizyun wa nuzuquhu yawm al-qiyamati azab al-harik Allah ce shi wannan wanda yake jayayya ba da ilimi ba da littafi ba zaka ga ya gintse gefensa ya cancare ya karye in ba ka gane ba idan mace ba ta son abu ya take yi ya ta gantsare ta kaɗa nan ɗinta ko gane ba ne ta shi ma nan shaidanin haka yake yi in an gaya masa gaskiya sai gantsare gare haka shaidani shaidani liyudin layansa don ya ɓace gabarin gaskiya ga gaskiyan yana kallanta amma ya bujire mata ya ciki yaƙi ya gantsare ya zobara baki ya karkata jiki kasan haka mata suke suma lidilla sabilillah don ya ɓace ya bar gaskiya ya ɓace bar gaskiya Allah ce to irin wannan da hufin duniya khizin kafin ya mutu sai Allah ya kunyatar da shi domin duk mai girman kai ma gaskiya kafin ya mutu wala sai ya kunyata nawa ne suka kunyata ga suna wallahi duk wanda ya gaskiya ya gantsare mata ya bujure mata wallahi sai ya sha kunya a duniya Allah ce kuma wa nuziquhu yawmal qiyamati azaban da mu dandana masa azaba ta gobara kana azaba ma kala kala ce akwai ta gaushi akwai ta gobara mai jawowa tana habaka Allah ce sai mun kona shi da shi za ka jahili ka yi taka tsantsan ka yi taka tsantsan ka daina tsoma bakinka a cikin addini kuma an gaya ma gaskiya ka yi tawaye ka bi ra'ayinka kasan waɗansu mutane sun mai dafa addini ra'ayi ne inda ya maka daidai ka ɗauka ka bi inda bai maka ba ba ka ƙi kama yi zagi ka yi zagin ma wanda ya karantar da wani abu ko ya zo da shi ko ba haka ba ne ala akwai masu zagi akwai masu bakar magana ce mu ba mu yadda ba duk abin da za a yi mana a yi mana mu ba mu yadda ma gaskiya bane ƙarya ne Ana maganganu ne su irin da su su ba da idris maganganun su ne haka suke faɗa ko ba suke faɗa bane Allah ga suke faɗa hmm, su ba su yadda ma gaskiya bane to me irin wannan sai ya kunyata eh, sai ya kunyata ta ya zai kunyata ba ku gaya mana ba ma hanyar su suna da yawa na ɗaya abun nan da ya musu yake zai ga a rayuwarsa ana yi kuma zai ga ana yin da ya sai hana ba lokacin da muka zo muke maganan dage sutura sa hijabi sa niqabi barin gemu ba sun yi ta izgili ba yanzu da shi gari ya cika ana yi kuma sun hana ba kaga tsoho ya aske gemunsa yaro ya bari Ka ga uba ya sake wando ɗaya ya dage ko bai saya na dan ba dagewa ya ya kunyata gashi a gidanka ba kai saka hana ba akwai kunyan da ya wuce haka da kun an yi maganar gemu kai mana izgili to gashi kai ka aske ga d'anka kuma a gidanka ya zo ya ajiye ko kai saka hana shi ba Allah ya sa maka son sa kai saka kore shi ba kai ka sha kunya abinda ka zaga ka aibanta gashi a gidanka hijabin da da kace a ka bido ne a ne ne yanzu ga yar kamata na sakawa nikafin da ka hana yanzu ga yarka tana sakawa kuma baka saka kore ta a gidan ba in ka maza mata shi a ni nan gidan ubana ne kai ne ni gidan ubanka a ko da kace ta jiwa baban ta ka da ya matsa mata Allah wani dan bid'a ya matsa mata ɗaya sai ta da sa niqabi da da sa jabi shi bai da wannan ba yace ki ne gidan uban ubanki sai ce kai daga ne gidan ubanka ne nan gidan ubana ne kai ne ubana <laughs> ko gani bane kaga abun kunya ne lahu fi duniya khizyun Allah ce a duniya ya kunyata wa yawm al qiyamati azab al-hariq ran tashin kiyama ko masa azaba ta gobara ta wutan jahannama sai ya shiga zaka zaman ka lafiya duniya da lahira ka wanda gaskiya ta zama ka karba in ma baka karba ba to kar ka yi fada kar ka yi izgili kar ka yi shegantaka don Allah baya bari mai izgili mai fada baya bari baya bari yawa sai sa mushrikan maka duk wanda suka izini suka fada ba wanda ya kare lafiya dukkan su sai suka sha kunya manya manya a yakin badar ya suka sha kunya ci gaba malam ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك wa anna allaha laysa bizallamin lil wuta ta gobaran nan da aka ce da a saka wancan mutakabbiri ba zalincinsa aka yi ba a zalika ma qaddamar ya daka kai ka aikin ka ne Wadda ka aiwatar da kanka da hannunka ba hannun kowa a ciki domin ne wa anna allaha laysa bizallamin lil abid allah baya zalunci ya kama ka da azaba baka yi laifi ba ya sa ka wuta haka kawai haka suddan Allah Allah baya haka Allah baya haka duk wanda kaga ya tafi wuta aikin sa ne ya kai shi Allah adali ne cikakken adalci yawa mutane su suke zalunci amma Allah baya zalunci mutane kan mai mulki zai iya kai ka kuku ba da hakkin ka ba zai iya sa da ke ka ba da haƙƙinka ba zai iya sa ma kashe ka ba da haƙƙinka ba wanda ya fi ƙarfinka zai iya zaginka zai iya dukanka ba da haƙƙinka ba amma Allah baya haka duk wanda kaga Allah ya masa azaba to lai aikinsa ne Allah cikakken adali ne eh, laisa bi zallamin lil abid Allah ba zalincin bayinsa a ah, ba zalunci ci gaba malam wa minan nasi wa minan الناس من يعبد الله على حب فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قرآني كنا أوه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير خير اطمأن به خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين na Allah siffanta mana mutumin ya shiga musulunci amma imaninsa da ya karfi ba bai tabbata ba baina baina yake imanin sama-sama yake imaninsa sama-sama kun za akwai zai shiga musulunci imaninsa ya karfi duk jarabawan da ta same shi ba zai motsa ba ba zai kawu ba ba zai ridda ba ba zai bar musulunci ba amma akwai ya shiga sama-sama in ya samu mai kyau ya ci gaba da zama in aka jarabe da mummuna sai kuma bayan ridda to shi ne Allah ke bayani akai ce wa minan nasa cikin mutane man ya abudallah ala harfin akwai wanda ke bauta ma Allah sama sama bai yi zurfi ba gefe gefe bai shiga cikin musuluncin baki ɗaya ba shine ala harfin gefe gefe bai shiga gaba ɗaya ba to fa in sabahu khairun idan wani alheri ya same shi bayan ya shiga musulunci misali ɗan kasuwa ne sai dukiyarsa ta ƙaru dukiyarsa ta ƙaru in mai kiyo ne dabbobinsa suka ƙaru in mai noma ne amfanin gwaninsa ya ƙaru wato shigarsa musulunci to a wannan yanayi da ya samu alheri ɗin nan ita annabi sai ce musulunci gaskiya ne me yasa ce musulunci gaskiya ne saboda ya samu alheri amma wai sabo su ba na tun amma lokacin da ya shiga musulunci sai ya samu jarrabawa in yana kasuwanci kuɗi ya ƙare in yana kiyo rashin lafiya ya zo dabbobi suka mutu in amfanin gona ne fari ya ya ƙone ko gane ba ne ko ɗansa ya mutu ko matarsa ta mutu ko dai aka jarrabe shi ko a dukiyarsa ko a yayansa ko a kashin kansa to yin kalaba na waje he ridda sai ridda kuma ce a he musancin ƙarya ne addinin gaskiya kuma na shiga haraba ne da dukiyata haraba ne da yayana a kwace min matana a saboda bai san musulunci akwai jarrabawa a ciki ba sai ridda yawancin masu ridda a musulunci daga jahilai sai wadda dama ba su da karfin imani sai yawanci suke ridda wadda ya jahilci alherin musulunci wadda ya cewa musulunci akwai jarrabawa a cikinsa wadda ya cewa musulunci din addini na Allah dole in da ka shi za a jarrabe ka to sai ridda kina Allah in kalaba na waje ridda ya juya baya ya bar musuluncin to wadda ya ridda ya bar musulunci saboda jarrabawan da ya same shi ko a ƙashin kansa ko a dukiyansa ko a 'ya'yansa ko na abu da ya mallaka ya ridda Allah ce ta wannan hasirar duniya wal akhira yi asara duniya da lahira ah, duniya ta yi na yi asara wannan riddan da ya yi ba shi nesa dukiyarsa ta dawo ba ba shi nesa dawo masa ɗansa da ya rasa ba ba shi dai dawo masa matarsa da ya rasa ba ba shi nesa dawo masa dabbobi kaga ya asara dai cikakken asara Wal'akira, da dama lahira wuta zai tafi dama lahira dun ya zama kashiri kasirar duniya wal'akira. ya yi asarar duniya da lahira Allah ce kai huwal khusranul mubin wani ita ce asara a fili ka rasa duniya ka rasa lahira ba tsuntsu ba tarko Allah ka mu da irin wannan asara kaga da ya haƙura da jarrabawan da aka yi masa da asarar duniya kawai ya yi. in ya mutu sai ta aljanna to to zai hakura ba ya ridda kuma abin ba zai dawo ba don riddansa Allah ka tsare mu Allah ka samu yadda da jarrabawanka mu ma jarrabawan da kai mana kwanan Allah ka samu ci kun san mun samu jaraba ko ai mun samu jarrabawa muka je muka yi layi matan mu suka yi layi yayan mu suka yi layi suka jefa ƙuri'a aka zo rana tsaka dai ma aka murde aka ɗauki wanda bai ci ba aka bashi amma ba zai dawo abun fa karku dauka ne zai dawo insha Allah zai dawo ku ta addu'a zai dawo a ah, zai dawo kowa ya ga abin da aka yi zai dawo insha Allah zai dawo a ah, ni ina da gamsuwa zai dawo a ah, kai kai ai da Allah ya ce wa anna Allah laysa bizallamin lil abidi Allah ce zai zalunta bayi to duk wanda ya zalunci bayi ko sai Allah ya kwato musu zaluncin da aka yi musu Allah sai yayi amma dai ku sani kawai jarrabawa ne Allah samu ci wannan jarrabawa yawwa ka ina ganin kusan kama mun ci ma'ai tunda ba mu yi tashin hankali ba ba mu suka kowa ya tashin hankali ba ba a zo da jini ba ba yi fada ba don an zalunce mu sai muka mai da al'amarin zuwa wajen wa to ya Allah kuma ya ishe mu wa kafa Allahul mu'minina kitala Allah ya ishe mu ko gane bane balle ma cikin Ramadana muke watan gara basa watan addu'a daga kayi ta tafi sako ya je sai ku ta yi Allah ka kwato mana abin da aka kwace mana kaya tsinki a gindin mai gindin kaba an zalunce mu ga ramadana ya zo ko ba gaba ne da shi ke nan mai ta addu'a dama addu'a makamin mumini ne addu'a usulahul mumini wifon namu ne addu'a muna ta kuma yi muna ta aika sako kuma yana tafiya wala yana tafiya yawwa duk wanda ya dariya zai kuka duk wanda ya bakin ciki kuma zai farin ciki haka sunnan Allah take in dai kaga kana bakin ciki to ka sani farin ciki na zuwa in kaga kana dariya ka sani bakin ciki na zuwa kun yi dariya kun more kun yi izgili kun yi shegantaka kun saba ma Allah kun yi kaɗe-kaɗe kun yi soke-soke da wuka komai kun yi don sai ku saurari kuma abin da zai biyo baya a yanzu kan kun gama ko ba gama ba shuru shuru to zai jira Allah kuma a gairin nasa kai dan adam kayi naka to yanzu jira na Allah ubangijinka eh mu jira mu jira ta dan adam abin tausayi ne Allah ne mutanen nan kasan Allah tausayin su nake ji Allah tausayin su nake kaga abin da zan rike tausayin su duk wanda yake sai ya mulki mutane ko suna so ko ba su so Allah abin tausayi ne Allah abin tausayi ne Allah abin tausayi ne malam karanta mana tambayoyi Assalamu alaikum a wata baiwar Allah ɗajiba ta kawo ƙur'ani kofin ƙur'ani a ajiya masallaci fi sabilillah kuma ta ta addu'a wa za su fuskanci jarrabawa a makarantar atbu eh, teaching hospital to kun ji wata baiwar allah ta kawo ƙur'ani cewa kuma ta ta addu'a za su fuskanci jarrabawa a atbu to mu ma muna son addu'a mu an samu jarraba cikin gari <laughs> ko muna gani wannan jarrabawa ma ya fi naki da muka shiga ko bai fi ba mu da yi mu kusa a jiki take da kai da 'ya'yanka da matanka da komai da karatun 'ya'yanka eh, da kiwon lafiyanka da da tsaronka da rashin lafiyanka da tafiyar diyar a cikin gwamnati ne diyar a cikin gwamnati kaga muna wuce cikin babban jarraba to da mu da ke duka Allah ya sa <laughs> Allah ya sa mu ci Allah ya sa mu ci a ci gaba a wani kuma autubiyar Allah ce ta ce bara tana ta haihu dab da azumi eh. tana shayarwa ba samu daman yin azumi ba mm. har gashi zuwa wannan lokaci ba samu daman kuma rama ba saboda shayarwa da suke yi kuma ta ɗauki wani cikin eh. wai za ta ciyar ne ko za ta shayar ta dama an ce wadda ta shayar sai ta ciyar me za ba ta ciyar ba ai ba lalle aka ce dole yake yi azumi ba kowace rana yake ce da miskini shikenan ba bukatar ma ki kira ta har wannan ramadan ya zo baki baki ciyar ba sai dai a ce an baki da lafiya a baki da abin ciyarwa ne to nan kuma baki da abin ciyarwa ma ya fadi a kanki shikenan dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora mutum abin da bai da shi ko abin da ba zai iya ba yawa shikenan mu je gaba sai da ciyar an kuma tambayar mai hukuncin zagin malami hukuncin zagin malami fasikanci ne fasikanci ne kamar da mai lalari ya faɗa zagin musulmi ma gaba ɗaya fasikanci ne da shi ma malami yin musulmi ne zagin sa fasikanci ne laifi ne amma ba kafurci ba ne eh, laifi ne Allah ya sauwaka ci gaba a tambayar wai ya ji wani malami yana cewa wai mutum bai halatta ya zo ya sallah ya rada hannun rigarsa ba sai ba kawai bai halatta ba eh akwai hadisi abinda hadisi yake magana shine lokacin da zaka yi ruku ko zaka yi sujjada karka ce bari ka tattala rigan wai dan kar ta taba kasa wannan an hana hadisi ya hana ka bari ta taba kasa ba yana alaka da dage sutura ba ne an ka zo yin sujjada ne ka san ai kanka dai zuba to sai ka kama wai tattalewa tattalewa dan kada taba kasa ya bi da tijira ka ta karka ya ka bari ta taba kasa din an gane wannan wani akwai hadisi a kai tabbas ko rawani da ya sauka ka cewa da ka daga shi mm, ka bar shi ne na mace ci gaba sai tambar wata alaka da wannan cewa a menene ya cin tsayin hannun riga ya kamata ya kasance hannun riga shi ne kum ya tsaya iya nan iya nan an gani iya bakin gwiwa abin da ake so ya tsaya kenan na'am ba tambayar mai hukuncin yin tagumi a musulunci ban san hukuncinsa ba <laughs> Eh, shi ne ba wai tagoni ban zan hukuncinsa ba ni ban taɓa karanta wani abu game da shi ba amma hamma na zan hukuncinsa attishawa na zan hukuncinsa amma taguni yawan zan hukuncinsa wai eh, eh, sai a jayi ta neman ilimi kowa da sai ke takumi ko <laughs> to me ke jawata tagumi ne kan ne bacin rai ko damuwa ko yunwa ma tana sa tagumi to talauci ma ke ne na sa tagumi ko Allah ya gari wa zauka ce gari ya yi zafi ko to eh me na baki na bismillah eh tangini oke a karatun ƙorani? akwai malamai da suka halatta akwai da ba su halatta shi ba gaskiyar magana wasu suna ganin bid'a ne da eh, wasu suna ganin bid'a ne amma kamar su Abdul suka ne duk suna suna sun sun yi wannan ne din amma ka samu hukuncinsa a hadisi abinda mazala da yake cewa eh, laisa minna mallam ya yastagana bil qur'ani wanda bai karanta alqur'ani da gunna ba bai tare da mu to kuma gunna ba shine ne ba haka wasu ke ganin tangi ne wani abu ne wanda yake sabon abu Allahu alamu ci gaba alaikun sun eh babansu ya mutu aka ba wa kanin babansu sai kuma yi rubuta ciki a kayi eh, eh. ba dukiyan kannansa ba ba dukiyan 'ya'yan yayansa kowansa’. Mhm. eh tana hannunsa juyawa yake yi a'a idan mutum yana juya dukiyar maraya idan aka samu riba za a raba ta ne shi zai dauki gwargwadon wahalan da yi na juya ta zai je ya saya ya sayar ya saya ya sayar to za a ba shi wahalar kuma wanda su kaddara wannan za a tara masu ilimi ne na kasuwanci a ga ya cancanta a bashi na ladansa na wahalar da ya na juya dukiya ɗin sauran riba kuma a bar masu marayu magada ka gane wannan kasa uku da a yi a bashi kashi ɗaya ko ko rabi da a bashi sai abin da dai masana a wannan layi suka faɗa shi ne za a bashi rabarsa ka gane yawa dan ba zai zo yana wahala kuma yi ba bashi wahalar da ya yi ba dole da bashi wahalar da ya yi na'am bismillah alaikum salam aiki a bayan gida kamar wani irin bayan gida inda cikin bayan gida da ake ba haya a ba a jin karatun qur'ani ko karatun qur'ani a bayan gida amma da wata ma'aikata ne ko wani jeji ko wani gwanda dai babu kazanta dai da sa karatun qur'anin sa yana aikin sa yana ji amma dai cikin bayan gida kan ai ya kamata a karrama qur'ani a girmama shi bai kamata wuri mai kazanta ana karatun qur'ani a wurin ba kamar yadda kamar da ce bayan gida bayan gida ba karatun qur'ani a ciki na'am ka zama na ƙarshe ta ba musulmi ya ɗauki kafir ya tarar da shi makawatar musulmi a kan ne yana ganye tafi da shi dai musulunta ne idan yana kwaɗayin dai musulunta ne je da shi babu laifi har masallaci ma aka zo da kafiri a shiga kuma da shi ciki amma na kwaɗayin dai musulunta wannan babu laifi amma kawai dai dan wasa ne bai halatta ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka